فالموريات قدحا kuma ya rantse da dawakan da suke kyasta wuta da kofatunsu yayin da kofatun nasu suka taɓa duwatsu saboda tsananin yadda suke sauka a kansu.